da yake amsa tambayoyin manema labarai a nan abuja shugaban hukumar kasashen yammacin afirka ta ecowas jean claude brown ya koka cewar kimanin makamai miliyan 100 ke hannun fararen hula a kasashen da ke wannan yanki al'amarin da ya ce shi ke zama umul tsagen tsageranci ta'addanci da sauran nau'ukan tashe-tashen hankula. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya yi tsokaci. Ba abin mamaki ba ne akwai cibiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take da shi nan wadda ta nuna cewa lalle yawan makamin da ke hannun wayanda ba jami'an tsaro ba ne a nahiyar Afirka da kuma ma ɓangaren wato Afirka ta yamma ya fi ya kusan yana cikin inda a duniya gaba ɗaya inda ake da yawan wannan makamin A cewar tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya Aliko Yar Rashid Harun a ganinsa ai yawan makaman da ke hannun jama'a ya zarce wannan adadi. Ba iya cewa ga ka'idan makaman da suke hannun mutane ba. Akwai wurare ta inda ake kawo makaman nan ko mutane suna samu ba tare da sanin gwamnati ba. Ana iya kawo shi ta ruwa kuma ka duba akwai Poros Borders Najeriya da wasu kasashen Afirka da inda ake kawo kawo makamai din kuma gwamnati ba ta da ido ko ina da data ce ai ga makamai da ake kawo ta wannan hanyar saboda haka wannan ka'idan da suka faɗa ma ya fi haka to shin ko yaya girman wannan matsala take ga Malam Kabiru Adamu. Abu ne mai tayar da hankali sosai duk wata matsala ta tsaro wanda ake da shi to tana da alaka da wayannan makaman ah, komai kasancewan dan ta'adda da gaggan barayi idan ba su da makamai a hannun su to illan da za su yi ba zai yawa ba kama in suna da makaman to kai kenan dole ne a dau maganan da muhimmanci yanayi irin yadda kusan iyakan suke a buɗe tun talo wanda suke shigowa da makaman akwai rahoto wadda wannan cibiya ta amnesty international ta fitar da shi ba da jimawa ba cewa 'yan siyasa masu kuɗi da kuma ƙungiyoyi na haɗin kai wato abin da ake cewa milisha irin na ƙabilanci da na addini sun ce da suke ulmu a ba'isan shigowa da wayannan makaman. Manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da ƙasashen yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers ya ce abin ne mai kiɗmarwa halin tarzoma da yawancin ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso, Niger da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Inda ya ce ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki tare don yi wa tufkar hanci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.